This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu kai tsaye a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lot da niya FM. Akwai yaushe kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne tare da Juma'a Ali muka sake dawowa. Shirinmu na wannan hatsin ya bambanta da yadda muka saba kama ku shi. Bayan kun sha labarai za mu kama ku wani rahoto na musamman akan 'yan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta sace su kusan shekara ɗaya kenan da ta gabata. Amma yanzu da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. A yayin da aka bayyana fiye da kashi 90 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada zaben wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Isra'ila, jam'iyyar Likud ta masu ra'ayin riƙau ta lashe kujeru 30 a yayin da jam'iyyar ƙawance ta Zionist ta samu kujeru 24. Tuni dama Mr. Netanyahu ya ayyana samun nasarar jam'iyyarsa. domin ya rubuta a shafinsa na facebook cewa ana ha maza ha mata jam'iyyarsa ta samu nasara kujeru 30 bai kai adadin kujeru 61 da ake bukata na samun rinjaye kai tsaye a majalisar mai kujeru 120 ba a saboda haka yanzu za a fara shirin kafa gwamnatin kawance ko gamin gambiza tsakanin jam'iyyar mr isaac herzog da jam'iyyar Mr. Netanyahu da sauran ƙananan jam'iyyu domin Mr. Netanyahu ɗin ya zama Prime Minister a ƙasar a karo na hudu. Jiya Talata ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce ta kasa tuntuɓar jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki da ke shawagi a sararin samaniya ƙasar Siriya. To amma kuma bata tabbatar da rahoton da ke cewa an kakkaɓo jirgin ba. ma'aikatar tsaron ta gabatar da wannan sanarwar ce bayan da kamfanin dillancin labarun Siriya, da ake cewa sana'a takaice ya ba da labarin cewa rundunar sojan Siriya ta kakkaɓo jirgin saman yakin amurka da babu matuƙi a ciki da ke aikin leƙen asiri a lardin latakia a kusa da gaɓar tekun mediterranean idan har aka gaskata wannan labari to zai zama karan farko da aka kakabo jirgin saman yakin amurka a sararin samaniyar Siriya. tun lokacin da sojojin ƙawancen ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka da suke fafatawa da 'yan ƙungiyar isis a iraq suka faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa da jiragen saman yaƙi a kan siriya a watan satumba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban shirin nukiliyan iran ali akbar salehi ya ce jami'an iran sun samu fahimta tsakaninsu da amurka kuma yanzu suna yin shawarwari akan batutuwa da dama a shawarwarin da suke game da shirin nukiliyan iran to amma fadar shugaban amurka ta white house ta yi hasashe cikin takatsantsan cewa ƙila ba makawa za a kulle yarjejeniya alli akabar salehi ya faɗa wa gidan talabijin na iran cewa akwai wani muhimmin batu da ke hana ruwa gudu amma ya ce jami'ai za su yi ƙoƙarin magance shi kafin daren jiya talata bai bayyana batun da ke hana ruwa gudu ba jiya talata a nan birnin washington dc kuma mai magana da yawar fadar shugaba josh annes ya ce cikin shekara guda bangarorin biyu sun samu ci gaba sosai to amma ya ce akwai yiwuwar a kulla ko kuma a cimma yarjejeniya da minzanin kashe hamsin daga cikin ɗari. jami'ai a wajen shawararin suna ƙoƙarin kusantar ƙulla yarjejeniyar da za ta tabbatar shirin nukiliyan iran tana yi ne saboda buƙatu na samun zaman lafiya kurum kafin a sassauta takunkumin da ya raunana tattalin arzikin ƙasar ɓangarorin biyu sun bai wa kansu wa'adin zuwa ƙarshen wannan watan su ƙulla jadawalin yarjejeniyar An harbe wani tsohon lauyan mutumin da ya taimaka wa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA gano inda marigayi Osama bin Laden yake. An harbe lauyan mai suna Samiullah Afridi har lahira a birnin fashewar da ke arewa maso yammacin Pakistan. Jiya talata wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wuta a kan lauyan a lokacin da yake komawa gida daga wurin aiki. a sakonnin imel da aka aiko wa muryar amurka da wasu kafofin yada labaru ƙungiyar taliban a pakistan ta yi ikirarin cewa ita ke da halakin kashe tsohon lauyan dr shakil afridi domin ramuwar gayyar kashe osama bin laden ta kuma yi kashe kashedin cewa duk wanda ke da hannu a kashe osama bin laden su ma za a auna su lauyan samiullah shine ya dinga kare dr shakil har zuwa bara lokacin da barazana kashe shi da ake yi ya tilasta masa arcewa daga ƙasar a ƙarshen bara ya koma ƙasar amma kuma ya ce babu ruwansa da shari'a da ake wa dr shakil shi dai dr shakil afridi shine ya lura da wani asibitin karya da ke ba da allurar rigakafin ciwon hepatitis da hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta kafa ko kuma ta tsara domin tattara samfurin ƙwayayen halitta na gado da ake cewa dna daga gidan da daga bisani nan aka samu osama bin laden har aka kashe shi Labarin duniya kenan kuka saurara kamar yadda muka tsegunta muku a shirinmu na safe kusan shekara ɗaya kenan da 'yan boko haram suka sace 'yan matan chibok daga makarantarsu da ke garin chibok ranar 20 ranar hudu ga watan afrilun bara suka sace waɗannan 'yan mata fiye da ɗari biyu har yanzu ba a san da suke ba yau sashen hausa na muryar amurka ya jingina ragowar shirye-shiryensa na wannan hantsin domin ya kawo muku rahoto na musamman akan ɗaliban a saurare a saurara lafiya. boko haram kungiya ce mai tsatsauran ra'ayin addinin musulunci kuma ta share sama da shekaru biyar tana karkashe mutane tana kona masa gidajensu a arewacin najeriya a shekara shekarar 2009 ne jami'an tsaron najeriya suka tsare shugaban kungiyar muhammad yusuf jim kaɗan ba tare da shari'a ba suka harbe shi har lahira kuma wannan shine har zuga kungiyar har ma ta dauki makamai lamarin da ya sanadiyar rayukan dubban jama'a da miliyoyin daloli na kadarori. Wallahi yanzu ne mu tashi a wajen mu yanzu haka Yan uwana aka rasa yanzu an ga ɗaya ya karye. Babu shiri babu tsammani a watan Afrilun shekara ta da hudu ne kungiyar Boko Haram ta dasa tuwasan tashin hankali irin da ba taba ganin irinsa ba saboda duniya ta kaɗu. biyu bayan sace dalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantun. Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gari. Abin da ya same mu nan ya shafe duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai. Akwai wa'yansu fa da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su. Bakin ciki. Lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane. Kuka. Da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban Chibok a takaice. Ran goma sha hudu ga watan Afrilu ne 'yan bindiga suka sace ɗalibai mata su sama da biyu a makarantar ta sakandare da ke Chibok. abin da ya faru haka ba abun iya kamar gamar a karfe ta kotu ne suka ciwi cikin cibo sai suka je suka yi ta mana na suka tattara yan mata da suna rubuta waya nasu suka sa su roka suka soke kayan da yake cikin roka din suka zuba yan matan a cikin suka kama hanyar da shi zuwa to Garin Chibok yana cikin karamar hukumar cibok da ke kudancin jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. A lokacin da aka kwashe waɗannan yara, gabin da wani mahaifin ɗaya daga cikin 'yan matan ya gani a can an tarwa su a karkashin ɗoruwa da wannan da mun fara bi muka ga kaman ba za mu iya mu tankare su ba muka koma baya wani lawan ya ce a can e suna da makamin da za su kakashe ku na ku kibiya kawai da bindigan toka da kuma a dakar kuje wani ya zo da gudu ya ce akwai boko haram yana zuwa mu gaba daya da sojojin mu gudu wayanda suna cikin makaranta kamar yaya ku da sojoji da kuka gudu sojoji da sun gudu wayansu sun buya a toilet wayansu sun buya a jikin katanga akan ko da za su zo za su iya su tsallake washe gari gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya alkawarin tukwicin naira miliyan hamsin ga duk wanda ya taimaka aka samu waɗannan yara gwamnati ya kirawo taron manema labarai wato cewa ba da tukuncin naira miliyan hamsin ran bakwai ga watan afrilu ne rundunar sojin najeriya ta bakin kakakinta chris olukalade ta ba da sanarwar ceto kusan duka ɗaliban har ma da ambatan sunan shugaban makarantar hajiya asaba kwambura ita kunan take ta karyata ta ce ba haka ba ran sha takwas ga watan afrilu ne wasu daga cikin iyayen waɗannan yara suka haɗu inda suka nuna kokensu ga yadda aka gudanar da harkokin tsaro a wannan makaranta an rufe makarantu me yasa su shugabannin wa'innan jihohi za su sake kirawo 'yan makarantar nan su dawo me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare waɗannan makarantun domin yaran nan su yi jarabawa ba duk dai a wani rana rundunar sojan najeriya ta jinye kalamanta na cewa ta ceto waɗannan yara kuma ta ƙara da cewa ba niyyar ta bane ta yaudari jama'a ta bakin kakakin nata chris olukolade tsakanin ran 19 zuwa ran 21 na afrilu ne iyayen ɗaliban chibok suka fansama cikin daji domin neman 'ya'yansu sai muka ɗaukar mashin mashin kwaya 150 3 in 1 muka shiga cikin jeji na muka je muka tara da gidaje gidaje nan kuma kwata kwata gida guda biyu mun tara da mutum ya mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muna tafiya muna tafiya mun tafiya kilomita 25 ba mu gara na ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da itace sai muka shiga karkashin gadan muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gani wayan sun masu na sun lalace domin ya kai shekara hudu mashin bai tafi ire nan so yanzu haka wai sun zo nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara 'ya'yanku sun tsaya nan ya kai gudu minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka ita ce in idan kuka bi kuwa wuce wancan ce ba za ku fita da ba ko ku ko ƴaƴan ku duka za a gama da ku wa'annan wuri mun gani ba iyaka abu in mun za mu iya abubuwan da muka ga da ido mu a cikin jeji abin zai kawo kuka ne Ran 23 ga watan Afrilu ne kungiyoyin mata a jihar Borno suka yi kira ga gwamnati da kuma 'yan bindiga akan su sako waɗannan ɗalibai mata. They have their arms and embrace their the security personnel as well as. Idan muka kwanta ba ma iya yin bacci saboda mai saboda muna sa kama matsayin iyayen yaran muna sa kama matsayin mu ka su mata da mu san wani hali yaran na suke ciki ba. Ko a cikin Alkurani Alkurani ya faɗa cewa a nema ilmi har zuwa China mata da maza ba zaɓa ba. ran 24 kuma iyayen ɗaliban Chibok suka bayyana cewa fa sun fara shirin yin zanga-zanga biyo bayan kunnen uwar shegu da gwamnatin tarayya suka ce ta yi musu. baki yaran har yanzu an bar mu a cikin duhu fa ba abin da aka yi me jami'ai suke ce muku ba yi mana komai ba to ku iyayen yanzu akwai kamar wani shiri da kuke da shi ko wani tanadi da za ku yi don ku ga an yi wani abu akan wannan lamarin yanzu abin da iyaye suke fulani a kai demonstration ne ran 26 ga watan afrilu ne dan majalisar tarayya daga jihar borno honorable tahir mangunu ya bayyana mara amurka cewa amma fa local gama a wajen aka zo aka yi aure aure da wayin su kafin ma a wuce da su to wannan abubuwa duk kowa da kowa ya sani kuma 'yan tsoro sun sani. Duk dai a wani rana ta 28 ne iyayen yaran suka shaida wa murya Amurka cewa fa 'yan bindigan na shirin tafiya da waɗannan yara. Wajen gefe marginan kada su kula kai sanan ne aka je. Aka kai su ko kuma aka je neman su? Aka kai su dai. Eh muna da masana gare inda aka kai su. Yayin ɗaliban Chibok sun ci gaba da bayyana wa murya Amurka cewa fa 'yan bindigan na ci gaba da yawo da waɗannan yara a cikin jihar Borno. ba mu ji komai daga wajen jama'ai ba sai dai maki da muke ji cewa an yi wajen eh, kukawa da su an yi wajen mangono ni wajen marke haka muke ji an ce wai suna ko dajin sambisa ne amma kuma gashin abin da kake gama yanzu kamar yayi sabani da haka kai kuwa mu ma da farko an gaya mana suna zambiza ai har iyaye suka je can amma yanzu a cikin kwana biyu da gwamnati ba su motsa ba ba komai ba mutane suna ta rade rabin cewa an yi gaba da su an yi menene da su haka nan da cikin juna haka ran 30 ga wata mata da maza dubu biyar suka yi zanga-zanga a gaban majalisar tarayya da ke birnin abuja suna neman gwamnati ta ɗauki matakin ceto waɗannan ɗalibai na chibok yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi ba mu san abin da ke faru da su ba suna samun abinci su ci ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu suna kwanciya a ina inda majalisa ita kuma ta ce ta kira shugaban sojoji domin ya zo bayyana me ake yi a samu waɗannan yara. Sanata Zainab Kure 'yar majalisar dattawa ce. Ba mu ji daɗi ba ga baki ɗaya da abin da ya faru. Majalisar wakilai ta ce tana buƙatar shugaban rundunar sojoji ya gurfana a gabanta nan ba da jimawa ba. Ran ɗaya ga watan Mayu ne mata a birnin Kano da ke arewacin Najeriya su kuma suka yi zanga-zanga a kan Chibok. inda suka tattaki har wajen gwamna rabi'u musa kwankwaso domin ya gabatar da kokensu wajen shugaba goodluck jonathan da rashin sanin darajar dan adam yau kwana goma sha shida ba a ba cikakken bayani akan inda suke ba yanzu ana gaya mana cewa yaran nan ba sa kasan nan amma fitar da su waje an yi musu aure ana haka ne kuma muna roƙon shugaban ƙasa idan ya samu wannan takarda da duba wannan shawarwari ko koke na waɗannan bayan allah da suka rubuta ran biyu ga watan mayu ne ɗalibai a sudan waɗanda suka haɗa 'yan najeriya da 'yan sudan da kuma 'yan masar suka yi zanga-zanga suna kira a nemo waɗannan ɗalibai na chibok shine muka ɗan shirya abin ba da zai a makaranta 'yan najeriya haka da from egypt egyptians mutuwa a dawo mana da mu. Ran uku ga watan Mai ne wasu daga cikin wakilan dattawan Amurka suka yi Allah wadai da sace waɗannan yara. Zuwa ran biyar ga watan Mayu, babu alama ko wani labari akan ceto ɗaliban Chibok. Ba iya aka je ba baka ga yarka ba ba zoliya bane. Amma ba wani ku labari da kuke samu na yaran. Ba wani labari shiru yanzu haka shiru. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kubuta sun ba labari. To ni kuma na riga na bada raina da cewa ni fa gaskiya baran bi su ba. Ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba. wala mai fadi a neme ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar na ce musu da cewa ai eh, ba mutuwa biyu a gaskiya baran je a can ba wallan in fadi mutu a nan hakan da zan iso inda suke haka nan kuma ni na kubce daga cikinsu ran biyar ga watan mayu matar shugaba goodluck jonathan patience jonathan ta dora wa gwamna shitima alhakin sace daliban chibok a karon farko shugaba goodluck jonathan ya fito ya amince cewa an sace waɗannan ɗalibai ran shi daga watan mayu inda ya faɗa a gidan talabijin cewa ya yi alkawari da abin da za a yi zai yi domin a ga an ceto su. A yammacin wannan rana ne kungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban Chibok. Wai na kawa yarinya a makarantar Boko wai ya dame ka. Zuwa da ran shida ga watan Mayu, zanga-zangar Chibok ta yaɗu zuwa Lagos. Da birnin Abeokuta. Da ma Kalaba. duk dai a wannan rana ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa idan dai har 'yan bindiga suka sayar da mata kamar da suka alkawari to za ta neme su kuma ta tuhume su da laifukan yaƙi ko shekaru nawa za a yi. ran bakwai ga watan mai ne fadar shugaban kasar amurka ta white house ta fito ta bayyana matsayin shugaba obama dangane da sace waɗannan ɗalibai na mata. the president has been briefed several times and his national security team. Yace an shayi wa shugaba Obama bayanin aukuwar wannan al'amari kuma masu lura da matakan tsaron cikin gida na shugaban suna ta nazarin wannan al'amari kud da kud. Duka wani rana ne Prime Minister China Li Keqiang ya gana da shugaba Goodluck Jonathan ana dab da fara taron tattalin arzikin duniya a Abuja inda ya alkawarin taimakawa Najeriya da duk abin da China za ta iya yi domin nemo waɗannan yara. yayin da ake kammala taron tattalin arzikin duniya a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kasashe kamar Amurka da Faransa har ma da Isra'ila suka yi alkawarin ba da agaji wajen samu waɗannan yara. Ana wata ga wata ran tara ga watan Mayu, ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce shaidu da ta tattara sun bayyana cewa dakarun tsaron Najeriya wato sojoji sun san cewa fa 'yan bindiga sun doshi garin Chibok ran hudu ga watan Afrilu. domin sace waɗannan ɗalibai amma suka ki ɗaukan mataki na rigakafi duk da gargaɗin da aka yi musu. a daidai wannan lokaci dai zanga-zangar chibok ta yada a manyan biranen kasashen duniya kamar amurka da birtaniya da faransa da australia har ma da afghanistan a wannan rana na tara ga wata ne ganin yadda batun chibok ya mamaye duk kafofin yada labaran duniya shugaba goodluck jonathan ya kafa kwamitin tattara bayanai domin nemo waɗannan yara na farko menene shi kwamitin na me shi kwamiti na neman me kwamitin nan da aka sa wanda aka sa aka da a abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a abuja ne ne za su zo kayan sabbiza forest din ne su nemi 'yan matan ko kuma za su bi gida gida su samu iyayen matan ne ko za su zo su zanna a cikin dan masu da su ci ne ko ko ni ban gane kwamiti. mutumin da ya kira kanshi shugaban boko haram abubakar sheku ya fitar da wani bidiyo da ke dauke da yara mata da yawa inda wasu daga cikin iyayen ɗaliban chibok suka gano 'ya'yansa a ciki ran sha uku ga watan mayu. sha bakwai ga watan mayu ranar da ake sa ran shugaba goodluck zai ziyarci garin chibok sai dai ya fasa ya nufi kasar faransa domin ganawa da shugaban faransa hollande. if the president goes to chibok today does not solve any problem maybe psychological problem of uh, uh media relevance. A ranar da aka yi uh, bama-bamai a Yanyan ta Abuja, a ranar nan ma wan safa ke yana kano har da 'yan raye-raye da aka nuno shi a talabijin wannan ya ƙara nuna ko oho da shi da masu bashi shawara ke yi a wani alamar mai ban tausayi ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban chibok ran 21 ga watan mayu ya samu bugun zuciya har ma ya rasu yanzu muna tunani gwamnati shi wannan mahaifin yana da 'ya'ya guda biyu a cikin yaran da 'yan kungiyar boko haram suka ce sun sace a taimakon da amurka da sauran kasashen duniya suka alkawarin baiwa najeriya ran 23 ga watan mayu na jiragen amurka marasa matuka a ciki suka fara neman ɗaliban cibak a sararin samaniyar jihar borno 27 ga watan mayu babban hafsin sojin najeriya air marshal alex bade ya bayyana cewa sun san inda ɗaliban chibok suke amma ba su bayyana ba biyu bayan haramta zanga-zangar chibok da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi a abuja da kuma kalubalantar hakan a kotu masu zaman darshin yan bring back our girls sun ci gaba da zanga-zangar lamana a abuja domin matsawa gwamnati ta ceto ɗaliban chibok ba za mu daina wannan fitowa ba sai da muka ji an ce albishir yaran nan sun fito ran 19 ga watan yuni ne gwamnatin amurka ta fara nuna kusawarta da shugaba jonathan game da aikin neman waɗannan ɗalibai na chibok today we're asking mr goodluck jonathan to use the powers that he has yau muna kira ga shugaba jonathan akan ya yi amfani da karfin mulkin da yake da shi ya aika jami'a zuwa wannan katon dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today to say, Mr. Good Luck, Jonathan, how would you feel if these... Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi mr jonathan yaya za ka ji idan 'ya'yanka ne aka sace ran 11 ga watan yuli gwamnatin amurka ta fara nunawa a kai kaikaice cewa fa gwamnatin najeriya ba ta ba da irin haɗin kan take bukata domin a cido da nan ɗalibai na ci ba muna yin duk abin da za mu iya amma a tunanina akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da ɗari biyu kuma gwamnatin najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ceto waɗannan yara duk da wannan rana gwamnatin najeriya bata ba da wani bayani ba ta takamaimai game da neman waɗannan yara kamar yadda sojojin najeriya suke daidai inda dai aka sa samanin suna wurin suna wurin shirga su guda ɗaya biyu uku a san yawan su dai ba wanda ya yi domin ba wanda ya je wurin zauna da su. Sha hudu ga watan Yuli ne 'yar asarin Pakistan wadda Taliban suka harba kuma mai rajin ilimin mata Malala Yusuf Zai. ta gana da ɗaliban Chibok waɗanda suka kubuta a birnin tarayya Abuja. Malala ta gana da shugaba Goodluck Jonathan da ta yi mishi kashedi mai kwari. Ko da yake an yi wannan alkawarin ba zan dakatar da kamfe ko gwagwarmayar da nake yi ba har ma zan fara kirga kwanaki da duba ranar da 'yan matan nan za su dawo gida. A karo na farko bayan kwanaki 100 da sace su, shugaba Goodluck Jonathan ya gana da iyayen ɗaliban Chibok ran 22 ga watan Yuni. Ko ya ba su alkawari na cewar ana yin ɗaukar matakan da suka kamata na kubutar da yaran nan ba ta da an yi amfani da ƙarfin da zai sa a yi hasara kowace rayuwa daga cikin 'yan matan nan ba. Yanzu haka an share kusan shekara ɗaya kenan da sace ɗaliban Chibok. Babu su babu alamar su. iyayensu har yanzu ba san inda suke ba yanzu mu dai a zambiza nan ba za mu iya mu ce takanas suna cikin zambiza ko kuma gwamnatin najeriya ta ce tana kan bakanta na ceto waɗannan yara a bari ah, mu ga sakamakon aiki har yanzu a wannan fanni ko ina yaran nan mata suke a wani irin hali suke ciki lokaci ne kawai zai bayyana mana halin da waɗannan ɗalibai suke ciki amma a halin yanzu yayansu na ci gaba da zaman zulumi da bakin ciki da rashin sukuni a daidai lokacin da mayakan boko haram suke ci gaba da tabkata asa da kisan gilla a arewacin najeriya a tarihi a boko shebu ni na kama yan mata na zan sayar a kasuwa me duniya take yi akan ɗaliban chibok rahoton kenan to kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc yanzu kuma sai shirin jaridun arewa da jaridar people's daily za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da kuma babban labarin ta da ya shafi shugaban hukumar zaben najeriya farfesa a jega da yake cewa baya cikin matsin lambar yayi marabus haka zalika jaridar ta people's daily ta ambato farfesa a attahiru jegan yana nuna gamsuwa da yadda yanayin tsaro yake a yankin arewa maso gabashin najeriya a wannan lokaci inda ya ce babu wani abin da zai hana su kada ƙuri'arsu a wannan yanayin amma a nata gefen jaridar leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ya shafi kungiyar boko haram da ma'aikatar tsaron najeriya jaridar dai ta ambato ma'aikatar tsaron najeriya na cewa ta kori 'yan boko haram daga jihohin adamawa da yobe a yanzu jihar borno ne kawai ke da sauran 'yan kungiyar boko haram kamar yadda jaridar ta leadership ta bayyana A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa ‘yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane 82 a wani rikicin da aka yi a jihar Benue. Jaridar ta ce ‘yan sandan sun tabbatar da mutuwar waɗannan mutane a wani rikici da aka yi a ƙauyen Eba da ke yankin ƙaramar hukumar Agatu can cikin jihar ta Benue. Amma a ɗaya gefen jaridar ta Daily Trust ta bugo wani labarin da ke nuna cewa gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger Niger na barazana ga wakilin jaridar ta Daily Trust a jihar Niger har ma gwamnan ya ja mashi kunnuwa a kan wani labarin da wakilin jaridar ya rubuta da bai yi wa gwamna Aliyu daɗi ba. Jaridar ta Daily Trust ɗin dai ta ce gwamna Aliyu ya gargaɗi wakilin na Daily Trust a jihar Niger a kan wani labarin da ya rubuta da ya shafi sabon aikin rukunin gidajen gwamnati da ake kira 3 Zone da a yanzu aka share shekaru biyar ba a kammala ba inda gwamna Babangida Aliyu ya zargi wakilin jaridar da yin amfani amfani da hoton da bai dace ba a cikin labarin. A ƙarshe dai da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma babban labarin ta da ya shafi cutar murar tsuntsaye a Najeriya. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta ce gwamnatin Najeriya ta ware naira miliyan ɗari shida domin biyan diya ga masu kiwon tsuntsaye da cutar ta shafa. jaridar dai ta ce kawowa yanzu ma tuni har an ware masu kiwon tsuntsayen su 300 daga jihohi 18 na najeriya da cutar ta shafa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya tuma kafin mu rufe ga takaitattun labarai A yayin da aka bayyana fiye da kashi 90 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaben wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Isra'ila, jam'iyyar Likud ta masu ra'ayin riƙau ta samu kujeru 30 a yayin da jam'iyyar ƙawance ta Zionist ta samu kujeru 24. Jiya Talata ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce ta kasa tuntuɓar jirgin saman yakin da babu matuƙi a ciki da ke shawagi a sararin samaniya ƙasar Siriya, to amma kuma bata tabbatar da rahotannin da ke cewa an kakaɓo jirgin ba. Ma'aikatar ta gabatar da wannan sanarwa ce bayan da kamfanin lancin labaran Siriya da ake cewa sana ya ba da labarin cewa rundunar sojan Siriya din ta kakaɓo jirgin saman yakin Amurkan da babu matuki a ciki da ke aikin leƙen asiri. jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan ubangiji allah kai muku sake mu da wani sabon shirin har da na himma ba ta garago na bello gradanci amma a madadin da waɗanda kuka ji murorinsu da chubahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu na yau ni salo garba ke fatan ku kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.